Jama'a masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na mu tattauna. A yau muna so mu tattauna wani al'amari ne wanda ya faru kuma abu ne wanda ya kamata da mata da maza su tsaya su duba su ga in kyan al'amarin ne su gani in kuma munin al'amarin ne ya kamata shi ma su gani mu yi fashin baki akan abin kuma mu ga inda abin ya dosa a yau a cikin wannan shirin muna tare da salisu umar salinga to malam salisu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya gida ya aiki alhamdulillah masha Allah to madalla to yau dai magana da nake so mu tattauna akai wani abu ne wanda ya faru abin ya faru abin kuma babu daɗi mm. babu daɗin ji gaskiya don ni dai ban ji daɗin abin ba kuma duk wanda ya ji ina ganin ba zai ji daɗin abin ba a addinance ko a gargajiyance ne ma da ɗabi'a ta yawa <laughs> al'adance eh. duka abin ba abu bane mai kyau a cikin ma al'ada ko ɗabi'a ta mu musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba sau abu ne dai mara kyau gaba ɗaya menene wannan wannan abu abin da ya faru shine akwai Eh, wata mata irin dai tsananin rayuwa rayuwar da ake ciki kasan yanzu an shiga tsananin rayuwa sosai mm. wa'inda da yawa mata da mazaje suna kuka akan tsananin rayuwa shiga da eh wa tsadar rayuwa to matan ba dai ta da sana'a na farko shi kuma miji shi kuma ba abubuwan masarufi so komai dai ya riga ya kulle to ita kuma matan maimakon ta dan nema sana'a ko kuma a nema wata mafita mm. sai ta ga cewa a to tunda yanzu ta rasa yadda za ta yi ba ta iya cin abinci da ita da yaranta ba da za su yi sutura makaranta da sauransu komai da ya kulle sai ta ga ai gara ta tafi ta je ta ringa neman maza tana ba da kanta don ta ringa samun abin da za ta ringa ci da kuma 'ya'yanta to haka ta zo ta yanke shawara ta kuma fara tana na tana abinta har mutane suka kula cewa fa wance fa ta fa fada cikin wani hali wanda bai kamata ba mm. aka zo aka gaya ma miji to kafin a gaya miji shi ma ashe ya kula ya ma gane abin da yake faruwa mm. amma bai mata magana ba to da mutane suka su gaya mishi wani fa fa halin da matarka take ciki ya kamata ka ɗauka mataki to da ya zo shi kuma buɗe bakin shi maimakon ya ɗauka mataki akan abin ya dakatar da abin sai zo ya same ta wance eh an zo an ban labari kina yawon bin maza ga abin da kike aikatawa to amma dama kafin a faɗa min ni na riga na sani saboda irin ya dan bididdigi din nan eh. so matar tana kawo abinci ta zo ta dafa ya ga komai waje waje ai ya san cewa ba sana'a ba sana'a take mm. shi kuma bai kawo ba to sai yake ga mata cewa dama ai ya riga ya sani to amma shi yanzu abin da zai gaya mata shi yanzu wannan abin da take yi wanda ta yi nan baya kafin yanzu ya yafe mata hmm? sannan kuma wanda za ta yi nan gaba ma still ya yafe mata in dai har za ta samu abincin da za ta kawo ma yara su ci <sighs> ita shi ya riga ya yafe ta je ta yi kayan to wannan abin ya ɗauka hankali na sosai mm, a ba ke ba har mai kallo mana sai ah, yanzu ya shiga wani eh ni na ji abin babu daɗi eh, gaskiya wannan shine yasa ma na ci to ya kamata mu zauna mu ɗan tattauna akan maganar ah, a janyo hankali da matan da mazan akan wannan magana <laughs> wato na ni a dan ba masanta san zan kamo ba ya tuntuni fa ya san tana yi kin ga bai kokarin ya taka mata burki ba har sai da mutane suka zo suka gaya mishi mm. sannan ya je ya gaya mata ya ce ya sani wanda ta yi baya ya yafe mata mm. wanda za ta yi ma nan gaba ya yafe mata to ai kamar ya buɗe mata kofa ne ko ta shiga wuta eh da kuma ci ga abin da take kuma ci gaba da abin da take kaga ka tana ciyar har da shi kentina tana ciyar da shi eh, tana ciyar da su da haramu da haramu kuma kin ga nau'in ciyarwa da aka ce ya tashi daga kan iyayenta ya koma kan shi dama tuntuna babu yi. Mm. to yanzu ya ƙara tabbatar mata ba zai iya ba ita ce ciyar kuma kowane hanya to kuma nan ba za a ce jahilai ba ne domin yanzu za ki ga wanda yake yana da karatu ma yana yin wasu abubuwa mm. wanda yake hasbunallah wa ni'mal wakil Allah dai shi kyauta amin ya rabbal alamin to malama ni ba ma san tirin zan kawo wannan wannan abun ni ya ma ya ya ya rikita min kokolwa gaskiya to to wannan amma kamar dai bai ma dai santa ne initially dai yawa ni kaina na yi tunanin wannan na farko ah, abin da zaka na ce to wannan dai na farko ba shi da hankali ba shi da lissafi kuma ba shi ma da addini gaskiya baya da kishi ya saki addini shi gaba daya ba ah, saboda abu ne mai girman gaske a ce namiji zai dauke matar shi ya dauka ya ba wani yawwa daidai ne da wannan kalmar eh. da kika faɗa eh. Is just like yanzu ba mamaki ma in ba dan yara ba da zai iya ce mace kawai ta rika kawo su gida dan an yi amfani da ita a biya kawai sau yes eh, ni ma na yi wannan tunanin saboda duk wanda ya baki umarnin cewa ki je ki aikata abin da ba daidai ba ko da a gaban shi ne zai iya yadda ta kawo namijin a cikin gida kenan shi zai iya zama a gefe daya a yi abin da za in an gama sai ya to yanzu to amma ya shigo to abin tambayan yaya to ita to ita wata ansa ta bashi to ita yanda dai muka muka ji magana ko in ce yanda aka yi magana da ita ita ta yarda cewa ta ci gaba din saboda tana ganin cewa ita yanzu ba ta da wani halin da za ta iya ciyar da yaran ko wani abu kuma ba ta da wani abin yi makama face wannan abin to gaskiya ni na hangi abubuwan mahanga da yawa Ah, abu na farko dai gaba ɗaya eh, ko da ma bata da aure zina ba abu bane mai kyau wanda hmm. kowa ya sani cewa a cikin addini Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa wala taqrabu zina inna kana fashatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina domin hmm. ita wata ta ce irin me tana ma cikin ka a sannan kuma eh, in muka lura ko a cikin sira lokacin da mazaje daga mazajen Madina suka zo yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a mm. shi ma sun yi mubaya'a ne da cewa ba za su haɗa Allah da wani ba sannan ba za su yi sata ba sa'annan na uku ba za su yi zina ba kenan zina ita a cikin addini abu ne wanda ba a so yana cikin kaba'ira yawa yana cikin manyan zinubai a to sannan kuma ko ta ko ina an kai lura zaka ga cewa abin nan fa abu ne wanda Allah yake ta cewa a bari mm. a bari a bari sannan kuma yana kawo manya-manyan abubuwa ko a duniya Allah ya ce na kawo abubuwa da yawa wanda ma zai iya tafiyar ma mutum da kwarjin fuska a fuskar mutum akwai wani abin da Allah yake sa ma mutum a cikin fuskar shi a idan shi wanda da ka kalle shi kamala ne hmm. amma idan mutum yana ta yi yana ta yi yana ta yi zina bai daina ba Allah sai ya zara abin wanda da an kalle ka ba sai ka faɗa ba sai wannan fuskar naka yake nuna wani abu da kake yi ba wai sai an yi magana ba an faɗa ba to kuma a lahira yana kawo abubuwa masu yawa kamar yadda a cikin hadisi ya zo eh, zina a lahira tana kawo abubuwa guda uku tana kawo fushin Allah na hmm. farko sa'annan tana kawo tsananin bincike sa'annan tana kawo kuma azaba ta Allah da wuta wanda duk wanda ko a duniya wanda aka ce za a tsananta mu bincike ba zai sha ba duka duk wanda ka ce sai ka mai binciken kwakwafshi ba zai sha ba balantana Allah ya tsaye da mutum ya ce zai mai binciken kwakwafkin abu ne wanda ba zai sha ba to gaskiya na kalli abin da yawa abu ne wanda kwata-kwata abin babu kyau a cikin addini sannan kuma shi da yi wannan abin gaba ɗaya fa eh, wannan ba ma haƙƙin shi bane da yace na yafe miki ai shi ne wanda ya halasta mata wanda kuma zaki nan gaba na yafe miki to ita wannan mata ita ai ita in ta tunani za ta ga ma'aila da atli ma in shi ma asiyatul khaliq abokin halitta baya maka umarni da ka je ka hmm. aikata abin da zai biyayya ga abokin halitta domin ba a biyayya wannan ya zama saban Allah kuma bai halatta ta mishi biyayya a wannan bangaren ba na cewa ki je ki na yafe miki ko da ka yafe bai yafu ba saboda wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala amma malama an bincika bai sake ta ba ko tuntuni kawai yana da amfani da wannan damar ce bai sake ta ba yana zaune tare da ita ba ni za a yi mutum da hankali shi malama da hankali fa kuma ga addini ga tarbiyya ka bar mata ka ce kawai lasisi kawai ka ba ta dama kamar ta dama ta yi kama ɗaki ne fa kawai ce duk abin da ta eh, ga dama ya ka dai kai dai ko da yake akwai wani abu da ya faru ah, ni wannan ga nauni malama don kin san ofis mu na abubuwa ne da dama sosai sosai ganau nauni wannan ga nauni wannan shi ma yakan ɗauki wato shi da shi siffan nashi daban ne Allah ya ba Allah ya bashi mata kyakkyawa kuma auren saurayi da budurwa ne eh bayan Allah ki yi haƙuri duk da ba zan kira suna ba kila ko dan da ma abociya kallon wannan channel din ne mm. ba zan kira suna ba abin da yake faruwa shine sai ya ɗauke ta a gaban motarsa mm. sai su tafi ofisoshin manya-manyan mutane isa ta yi kwalliya duk inda aka je sai ya ce ai ga wannan asista ɗina ne mm? eh ko kuma ya ce abokiyar aiki ta ce ya danganta dai you know ko ya danganta dai ko ya ce sista na ko ya ce kannuwata Mata shi fa ta matar nashi eh ta sunna kuma su ma ana jin biyu ne a lokacin nan shikenan idan aka gama dan tattauna abin da kike sai ce ranka da barin dan barku ko kila ko za ku dan tattauna sai ya ce to sai ya fita ita da kanta take gaya min wannan maganar malama tana kuka wallahi da kanta take gaya min wannan magana ta zo ta fara irin a tashin farko aka ba ta wajen 500,000 kin san kuɗi shedan ne hmm. you know dubu ɗari biyar a tashin farko da suka ci. tana fitowa ta ce shi ya bani abin nan kuma ga katin shi ya ce zan same shi abin nan sai ce no problem kalman da ya faɗa mata kenan ce ba mamaki ai ba damuwa ki je ta je ta ci gaba eh ko dan sai ta ce min bata je ba haka da ya dinga amfani da ita ita inda Allah ya taimake ta ba ta yadda wani yayin lalata da ita ba a cikin su kawai sukan bata appointment ita kuma take zuwa mm. ta kawo excuse daga baya dai ta ga abin ba zai yiwu ba kawai shin ta je ta ga mai iyayenta cewa ita auren nan kawai ba za ta iya ba aka zo aka ga ba rashin ci ba bara tunda suna samun kuɗi ta wannan hanya you know da sauransu yara suna zuwa makaranta kuma komai lafiya lau aka yi aka yi aka ta faɗi dalili take aka ta yi ta ki to ƙarshe dai aka ce to sai dai aka raba auren to raba auren ne da aka yi shine asiri ya tunu tunda yanzu ATM din ya tsaya mm, kin gane sai rayuwar shi yanzu ya shiga wani miserable mm. ya ake kuma miserable mm. life rayuwar ya zama wani iri you know to to ina ɗaya daga cikin mutane da ta yadda da su shi da take gaya min gashi gashi gashi sai kuma mahaifiyarta ta ganin farko ko wannan ta eh, ya aure ta ba dan Allah ya aure ta ba to Allah kadai san kuma ta ce min wallahi sallan ga ba shi kadai ba suna da yawa masu amfani da matan su so now this reminds me ba akwai mutane masu haka sai dai sigan kawai daban ne eh, wannan ya san tana yi eh, kuma ya ce ma ya yafe mata wato ya mm. bata lasisi ya bata lasisi kin gani wani rayuwa ne wannan kaga wannan shi kuma shi ma ya da shi da kanshi ma zai daukan matan ma ya je ya kai ta wannan wani irin dabbanci da ruwan wannan ai ya zama dabba ne wannan mutum ba abun wasa ba ce aure kuma ya fi karfin a ce za a yi wasa da shi kuma wannan rashin kishin ma ya kai matuƙa to wani irin zura wani irin zura kuma sannan wani yau da mutum yake so a haifa mishi mm. wannan lokacin da ya bada ita za ta iya zuwa ta ɗauko wani cikin da ba nashi ba ta zo ta kawo mishi a cikin gida kuma a haifa mishi ƴaƴan da ba nashi ba su zauna su tashi a gaban shi kamar labarin da kika bani yariya ta yaka ta ce zo mahaifinta ba ta buɗa ta ce zo din to an yi mai wannan ka gani duk <laughs> abin da aka kawo ma mutum kuma ya gani kada ma ya zabi kowa sai kanshi gaskiya wani abin abin ne ya tunda abin ya daure mu a dole ne na ga cewa a matsayin kishi mu mata ma da muke ganin bamu da kishi kamar maza so muna kishi akan mazajen mu mu da aka ma ba da dama hmm. cewa an ba namiji dama ya aure mata guda hudu shi kuma mu kuma da muka san cewa shi kadai za mu iya aura hmm. shi kadai tallan talfa idan kika aure shi baki da wani wanda ya fi shi duk duniya ko da wani ma ya baki shi ko ya duniya ba ma maganin ma ki ga wani waye ya baki sha'awa in ma mace tana ma da aure ni ina ganin ta ma ga wani waye ya bata sha'awa wannan abun ba abu bane wanda zai zai yiwu ni a zuciya no zai yiwu ni ba da sha'awa halitta ne amma sai ina da miji eh. wani ya in kalle shi ya ban sha'awa abu ne kai a uzu billahi ma ni ba zai zo a zuciya na ba nake tunanin a'a saboda ai kin riga kin san cewa a addinin ki ma haramun ne mutum nan guda ɗaya da aka ce ki aura shi kaɗai ne Allah ya riga ya ya kallafa ya halatta miki cewa wannan shine naki da shi zaki zauna to shi kuma an bashi ya hudu mu idan muka ga za a karo mana kishi muna jin kishi ka ji ka zai karo aure Allah ya yarda ya kara amma sai ka ringa jin kishi mm. kai ba daɗi ni kamar wani me na rasa me me ya rasa mm. ko me ba na mishi zai dauko wata ya kawo balantana ke ke kadai ce fa shi kadai kike da shi kuma sai a saki wannan line a ce wai ya ce wai je kuma a dabi'a to kishin ma ina ya kai shi shike a dabi'a maza mun fi ku kishi maza su domin ko da a ce dan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya ka zo wuciya ka gansu tare baka san shi ba sai ka ji wani abu ya zo maka nan sai dai an maka bayani ne a ce ai a wannan fa wane ne to kaga maza su suna da irin wannan ma kishin na sosai wannan yau kai da kanka ne zaka ce mata Eh, na yafe miki da wanda zaki nan gaba eh, maza gaskiya wannan abin da suke yi yawanci wa'inda suke irin wannan abin ba abu ne wanda ba kyau kuma duk matar da ta samu kanta a cikin wannan ni gaskiya ina ba ta shawara kai tsaye kawai ya sake ki da ki je ki ɓata rayuwarki a banza ki bata rayuwar 'ya'yanki zuriyarki za ta lalace akan wannan abin da kike saboda me kina so ki ce da 'ya'yanki amma da haramun zaki ciyar da yaya kuma haramu din ma mummunan haramu zaki dauko haramu ki ringa ciyar da yaya shi wanda mijin da yake tare da ke ya san cewa har kina wannan abu kuma mm. ya zo ya baki dama ki je ki ci in wani ne duran da ya an ce yau matar shi ta je ta yi wani abu da wani namiji wallahi ba zai iya ƙara zama har abada akwai mata maza da yawa inda matan su zaki ga zaka ga yanki kidnapping ne za su kama mm. amma ba su san an yi wani abu suna tunani kila an yi wani abu mm. za su zo wannan abin ya ta yawo a ransu su mm. kasa zama da matan su ce bari su sake ta kawai suna ganin zai fi musu kwanciyar hankali da natsuwa amma har ya yarda cewa wai ki je ki to wannan ya zama babban makiyin ki a duniyar ki da lahira da haka ya kamata ke in ba shi da hankali ba shi da tunani ba shi da ilimi to ke ya kamata ki makanki hankali ki makanki tunani ki makanki ilimi saboda ƴaƴanki da kike so ki ga kin ciyar da su a wai Eh, wannan abin da kike yi ki je ki ciyar da 'ya'yanki domin 'ya'yanki su tashi su rayu to wallahi za su rayu miki ta hanyar da bai dace ba za su tashi miki su fara shuka miki wata tsiyar da ke ba za ki iya ɗauka ba saboda haka ya kamata idan za ki ciyar da 'ya'yanki ki nema kuɗin halak ki ciyar da 'ya'yan in kika san kin samu haramun ki cinye shi ke kaɗai kai da ke sake ki ba ƴaƴan ki haram Allah ta ta yawan kau ko ta yi kau ko ta yi kaza ko ta yi kaza ko ta yi kaza na yadda da wannan zan iya zuwa wurin mai abinci in je in ringa taya ta aikin abinci a kasuwa ma mm. wallahi saboda in ciyar da ƴaƴana da halak ba zan taɓa yadda in ba mu ƴaƴana haramun ba saboda idan kika ba su haramun idan suka tashi suka lalace miki watar ma kila su ne za su zama ajalinki kina ganin cewa wai kin yi wani abu ne miki wannan abu ne mummuna kika aikata kuma shi da ya baki go ahead ki je ki abu ne mara kyau ya kuma baya son ki baya kaunar ki yana nema ya halaka rayuwar ki a duniya yana nema ya halaka rayuwar ki ki je lahira ki rasa matsuguni ki a dauke ki a wurga ki cikin wuta a manta da ki wannan ya fi shedan ma saboda haka ya fi shedan Allah ya fi shedan so haka wannan ya kamata ni ina jin hankalin matar ta kiyaye kanta da wannan abun da iyayenta ma ya kamata in sun sani tunda abu ya bayyana iyayenta ya bayyana ba za ta faɗa ma iyayenta ba amma dai kin ka san kawa tana da tasiri akan mace za ta ga mu aurenta anguwa sun sani to bari ki ji ma wani shedancin wallahi wani kila cikin abokan mazajin ne tunda zai a ji mijin ya bata lasisi wani ma a cikin abokan shi wallahi sai ya leka eh, ina ga miki wannan magana zai zai iya yiwuwa akwai wannan maganar da kai ma sai tuna mu akwai wata mata ni na san mata na san mijin hmm. kuma mijin idan a ce magana ne in aka ce shi zai yi zaka ce ba zai yi ba shi ma haka ya zo lokacin da aka kawo irin wani tallafi ne aka kawo daga eh, kamar kwastam ne dai suka kawo ni mm. tallafi na dai lokacin da aka kawo na kwanakin can na baya din da ake bada shinkafa da kaya da abin shi eh. sai ya dauka matan sai ya je ya kai ta ta mm. shirya ita ma haka ta shirya ta kyau yanda idan ta je za a bata mm. ka san wani abin yakan faru idan namiji ya je ma sai a ki bashi in mace ta eh, sai a bata mafi yawanci ana irin wannan abin kuma duk ba wani abu ne irin wa'annan lalace lalace ne da ake mm. shi yasa zaka ga namiji ya je an hana shi mace sai ta zo sai a bata eh. biyu to wannan ya kawo rikici daga karshe har aka zo aka rabu da ita da miji to kilan labarin da bayyana kenan ma kaga irin wannan abin eh. duk abin da mutum ya shirya shi akan abin da ba wato abubuwa ba suna faruwa a cikin al'umma to lallai lallai in dai har zaka shirya abu wani na munafunci wanda ba mai kyau ba wanda Allah ya hana to lallai zaka ga sakamako mara kyau kamar yanda abin da ka shirya ba mai kyau ba to sakamakon da zai biyo maka shi ma ba mai kyau bane ah, saboda haka ni dai ina jan hankali yan uwana mata ya kamata ka ji hankalin maza ani malama hankalin maza shi yasa na danganta su da alade duk wanda bai kishin matan shi alade ne haka dai malamai suka gaya mana domin matanka in zaka fita ta fita dole ka tambaye ta wasu abubuwa ina zaki je mm. ko ba haka ba bane ka ba ta lokacin da za ta dawo kuma ka kayyade mata iya inda za ta tafi mm. sannan kuma ka tabbatar ta yi shiga na mutunci kafin ta tafi so amma har duwan abubuwan ka tsallake suka ce kawai je ke na baki lasisi mm. wannan kai ba ba bukatar jan hankali don kai ka fi shedan shedan ci kawai sai dai mai fata Allah ya ya nisanta mu da kai gaskiya domin haɗuwa da kai ma bala'i ne zama da kai bala'i ne domin Allah ya tsine maka in ka rabu wanda Allah ya tsine mishi to kai kai kai kar shayin kai ma tsinon Allah ya dan shafe ka to irin wannan mutanen mana roƙo Allah ne ya nisanta mu daga gare su domin an ci shari'a na Allah ne to Allah ya da ku mm, amma kuna nan a cikin mu da yawa doki mm. matanka ka kaita ka ci amanan iyayenta saboda an baka amanan ta ne hmm, ba ba ka ne domin ka ji ya ci kawai ba ka gani farko ya fara cin amanar Allah subhanahu wataala eh amma ai da ma shi wannan Allah kan kati ne yawa shi ne sa dokoki iyayenta da suka baka ita amana inda yau ka ce to eh, da ka zo wajen daura auren sai wakilin ka ce to ku sani jama'a auren nan fa zai rika zuwa yana kai ta gurin mazaje suna lalata da shi wani iya ne zai wani uba ne zai yadda a ci daga gurin daura ya ce wa iyas billahi an fasa daura auren nan da lauren kuma ka zo ka aka ci amanan su saboda baka ga musu ga abin da zaka yi da da yasu ba which is very wrong mm. very very wrong gaskiya Allah dai ya datar da mu Allah shi kyauta amin amin to idai abin da zan ja hankalin matayen da mazajen kamar yadda ko dan ka riga ka ce mazan ka yanke musu hukunci amma Allah ka shirya da su masu yi mm, kuma Allah sa su ji su gane cewa saboda saboda yanayin ah, lokaci ne da kai ta magana abubuwan duniya a ah, duniya ta gaba ɗaya jin daɗi ne ɗan kaɗan mm. wanda idan ka lura lokacin da aka halicce ka tuntuni tun da aka halicci duniya aka halicci mutane to amma ina ka zauna kowa ana tahowa kaɗan kaɗan ana kawo shi ana kawo shi shekara nawa kai kafin a kawo ka duniya ma tukuna to kuma duka duka in ka lura shekara nawa za ka yi a duniya can inda in ka mutu kafin ma a tashi da alƙiyama shekara nawa za ka yi a kwance a cikin kabarinka baka auna ka gani ba sai ka ga cewa duniyar wani abu ne ɗan kaɗan shi yasa aka ce kun fi duniya ka annaka garibun mm. au abiru sabir saboda ka zama a duniya kamar bako kake ko kuma matafiyi ne wanda ya zo zai wuce to in ka zauna ka ɗauki kanka a haka ka dauki duniya a haka to ka zauna lafiya wani daɗi da wani kyale-kyale da wani eh, abubuwan duniya ba za su ruɗe ka ba ko da sun zo za su ruɗe ka ba su ruɗe ka su yi zurfi da kai har ka iya ɗaukar irin wannan babban zanuban ka mulmula ka aje a kan Allah Allah da shi kyau Allah ka shirye da mu Allah kuma ya sa mazan da matan duka su gane cewa wannan abun ba abu ne mai kyau abu ne wanda zai iya halakar da su kuma zai iya haifa musu masifa ya kai su wuta muna fatan Allah ka tsare mu ka tsare mana zuri'a mu waɗanda suke yi kuma Allah su ma ka karkato da hankalin su ka shiryar da su ka dawo da su kan hanya a madadin Fatima Yusuf da ta rike mana kyamara ah, sai wanda muka tattauna da shi Salisu Umar Salinga ni shi Shitu da na shirya na gabatar nake cewa ku ci gaba da bibiyar mu kuna commenting kuna liking kuna sharing mun gode